Hanyar Adalci Darasi na talatin da biyu Annoba goma Salama alaikum, abokai masu sauraro, yana gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, yana son kowa ya gane, ya miƙa kansa ga hanyar adalci, wadda shi da kansa ya kafa. Ta wurin bin hanyar nan, muna samun salama ta gaskiya tsakaninmu da Allah har abada. Yau ina jin daɗi mu ci gaba da wa'azinmu na hanyar adalci. Kada ƙwai kokuwa da dutse Wannan karin magana na mutanen ƙasar Senegal ya taƙaita abin da za mu bincika yau cikin littattafai masu tsarki. Me zai faru in ƙwai ya karo da dutse? Sai ƙwai ya fashe, dutse kam ba abin da ya same shi. Yau za mu ga abin da ya faru sa da Fir'auna sarkin Masar ya nemi ya yi kokowa da Ubangiji Allah. Game da Ubangiji, annabi Musa ya rubuta, Shi dutse ne, aikinsa kuma cikakke ne, gama dukan hanyoyinsa masu adalci ne. Kubawar shari'a ko maimaitawar shari'a Sura talatin da biyu aya hudu. Darasin da ya wuce mun ga yadda Allah ya aiki Musa da Haruna wurin Fir'auna don su ’yantar da ’ya'yan Isra'ila daga bauta a Masar, sun ce ma Fir'auna, Ubangiji Allah na Isra'ila ya ce, Bari mutane nasu tafi su yi mani sujada a jeji, amma Fir'auna ya amsa musu ya ce, Wane ne Ubangiji, har da zan ji maganarsa, in bar Isra'ila su tafi, ai, ban san Ubangiji ɗin nan ba, balle in bar Isra'ila su tafi, bisa ga fitowa Sura biyar aya biyu. A taƙaice, Allah ya ƙudurta ya ’yantar da mutanen Isra'ila, amma Fir'auna ya ƙudurta ya riƙe su bayansa, ashe, ko ƙwai zai yi kokowa da dutse? Bari mu koma ga sashi na biyu na attaura, littafin fitowa Sura ta bakwai, za mu ga yadda Fir'auna ya nemi ya yi kokowa da Allah, littafi ya ce, Sai Musa da Haruna suka tafi wurin Fir'auna, suka yadda Ubangiji ya umarce su, Haruna ya jefa sandansa a gaban Fir'auna, da sandan ya faɗi sai ya zama maciji. Fir'auna kuwa ya kirayo shahararrun malamai da masu sihiri, su kuma suka yi haka ta wurin sihirinsu na Masarawa, kowanensu ya jefa sandansa ƙasa, sai sandunan suka zama macizai, amma sandan Haruna ya haɗe sandunansu. Kun ga yadda kokowa ta soma tsakanin Fir'auna da Allah. a wannan ɓangare mun ga Fir'auna tare da malamai da masu sihiri nasa, a ɗaya ɓangaren kuma mun ga Musa da Haruna, bayan sandan Haruna ya zama maciji ta wurin al'ajabi, sai bokayen Fir'auna suka kwaikwaya al'ajabin da sihirinsu, kowanensu ya jefa sandansa ƙasa, sai sandunan suka zama macizai. amma sandan Haruna ya haɗe sandunansu. Me za mu ce game da dukan wannan? Mun sani al'ajaban da Musa da Haruna suka aikata sun zo daga Allah, amma malaman Fir'auna kuma sun yi al'ajabai, daga ina sun sami iko, ko sun same shi daga Allah? A'a, Allah ba ya faɗa da kansa. to daga ina ikonsu ya fito, malaman Fir'auna sun dogara ga yaudara da iko da ke fitowa daga Shaiɗan. Littattafai masu tsarki sun bayyana mana Shaiɗan mai wayo ne ƙwarai, yana jin daɗin ruɗin mutane, kuma yana da iko, ya iya yin al'ajabai, duk da haka abin da ya tabbata Allah ya fi Shaiɗan iko, saboda haka sandan Haruna ya haɗe sandunan malaman Fir'auna, duk da haka ganin wannan bai sa Fir'auna ya tuba ba, bai saurari maganar Allah ba. Ku je abin da littafi ya ce, Fitowa Sura bakwai, sai Ubangiji ya ce wa Musa, Fir'auna yana da taurin zuciya, gashi ya ƙi sakin jama'a, ka tafi wurinsa da safe, daidai lokacin da ya fita, zai tafi kogin Nil, ka jira don ka sadu da shi a bakin Nil, ka kuma ɗauki sandan nan wanda ya juye ya zama maciji, za ka faɗa wa Fir'auna cewa, Ubangiji Allah na Ibraniya ya aike ni gare ka da cewa, Ka saki jama'ar Ubangiji, domin su yi masa hidima a jeji, amma ga shi har yanzu ba ka yi biyayya ba, Ubangiji ya ce za ka sani ni ne Ubangiji, ta wurin abin da zan aikata, zan bugi ruwan Nil da sandan da ke hannuna, ruwan kuwa zai rikide ya zama jini. Musa da Haruna kuwa suka yi daidai kamar yadda Ubangiji ya umurta, sai Haruna ya tada sandansa, sama ya bugi ruwan Nil a gaban Fir'auna da fadawansa, duk ruwan Nil kuwa ya rikide ya zama jini, kifaye da ke cikin Nil suka mutu, Nil kuwa ya yi ɗwai, har Masarawa ba su iya shan ruwansa ba, Ko ina kuma a ƙasar Masar akwai jini, masu sihiri kuma na Masar suka yi haka, su ma ta wurin sihirinsu, don haka zuciyar Fir'auna ta daɗa taurarewa, ya kuwa ƙijin Musa da Haruna, kamar yadda Ubangiji ya riga ya faɗa, sai ya juya ya koma fadarsa, bai ko kula da abin da aka yi ba. Dukan Masarawa suka tattone ramummuka a bakin Nil, suna neman ruwan sha, gama ba su ishan ruwan Nilu ba. kwana bakwai suka cika bayan da Ubangiji ya bugi kogin Nili, sai Ubangiji ya ce ma Musa, Tafi wurin Fir'auna, ka ce masa, Ubangiji ya ce ka saki jama'arsa domin su yi masa sujada, idan ka ƙi sakinsu zai hore ka da kwaɗi. Nilu zai cika da kwaɗi, za su tashi su shiga cikin fadarka, da ɗakin kwanciyarka, da gadonka, har da gidajen fadawanka da jama'arka, za su shiga matuyanka da kwanon tuwonka. Amma Fir'auna bai saurari galgadin Musa ba, bisa ga fitowa Sura takwas, sai Ubangiji ya ce wa Musa, ya faɗa wa Haruna, ya miƙa sandarsa a bisa koguna, da rafuffuka, da tafkuna, don ya sa kwaɗi su fito, su rufe ƙasar Masar Haruna ya miƙa sandansa a bisa ruwayen Masar, kwaɗi kuwa suka fito suka rufe ƙasar Masar, masu sihiri kuma suka sa kwaɗi su fito a bisa ƙasar Masar ta wurin sihirinsu. Sai Fir'auna ya kirayo Musa da Haruna, ya ce, Su roƙi Ubangiji ya kawar masa da kwaɗin, shi da mutanensa, sa'an nan zai saki jama'a su tafi su miƙa wa Ubangiji haɗaya. sai Musa ya roƙi Ubangiji ya kawar da kwaɗin nan da suka azabtar wa Fir'auna, sai kwaɗin suka mutu, aka tattara su tsibi-tsibi suka sa ƙasar ta yi ɗwai. Sai Fir'auna ya ga an kawar masa da kwaɗin, sai ya taurari zuciyarsa, ya ƙi jinsu, kamar yadda Ubangiji ya riga ya faɗa. Sa'an nan Ubangiji ya ce wa Musa, ya faɗa wa Haruna ya miƙa hannunsa ya bugi ƙurar ƙasa ta zama kwarkwata a ƙasar Masar, haka kuwa suka yi, Haruna ya miƙa sandansa ya bugi ƙurar ƙasa, sai ta zama kwarkwata a bisa ’yan adam da bisa dabbobi, dukan ƙurar ta zama kwarkwata ko'ina cikin ƙasar Masar. Masu sihiri suka ƙoƙarta su sa kwarkwata ta bayyana ta wurin sihirinsu, amma ba su iya ba, kwarkwata kuma ta yayyaɓe ’yan adam da dabbobi, sai masu sihiri suka ce wa Fir'auna, Ai, wannan aikin Allah ne, amma zuciyar Fir'auna ta taurare har da bai kasa kunne ga Musa da Haruna ba, kamar yadda Ubangiji ya riga ya faɗa. Kun gane abin da ya faru da masu sihiri, bokayen Fir'auna? mun riga mun gani suna da wani iko gwalgwadon wanda suka karɓa daga Shaiɗan, shi ya sa ta hanyar sihirinsu sun iya kwaikwayon ikon Allah, su mai da ɗan ruwa kaɗan ya zama jini, kuma su sa kwaɗi kima su bayyana. Lallai da a ce abu bai isa ba, sai suka ƙara ma masarawa jini a ruwansa da kwaɗi a gidajensu. duk da haka akwai iyaka ga ikonsu. Malaman Fir'auna ba su iya kawar da annoban da Allah maɗauki ya zubo ma ƙasar Masar ba, bayan da Haruna ya bugi ƙasa da sandansa, ƙura ta zama kwarkwata, sai ’yan tsibbon sun yi sihirinsu, amma suka kasa, ba su iya mai da ƙura ta zama kwarkwata ba, saboda haka suka ce ma Fir'auna, wannan yatsan Allah ne. A sarari ne ikon boka yana da iyaka, tabbas, Shaiɗan yana da iko, yana ba ’yan adam daga ikonsa, amma ikon nan ba zai taɓa wuce iyakar da Allah ya tsaida ba, Allah ne kaɗai mai iko duka, ba abin da ya buwaya gare shi, shi kaɗai baya da iyakoki. bokayen Fir'auna sun fara ganewa game da girman Allah mara iyaka, amma har yanzu Fir'auna ya ƙi ya ba da kai ga Allah, sai Fir'auna ya riƙa taurin zuciyarsa yana tsammani ya iya kokowa da Allah na Isra'ila ya ci nasara. Saboda haka littattafai sun gaya mana yadda Allah ta hannun Musa da Haruna ya ƙara zubar da annoba bakwai bisa Fir'auna da ƙasar Masar. Abin baƙin ciki, lokaci bai isa mu karanta labarinsu duka ba, sai dai za mu ba ku sunayensu. Annoba ta hudu ta zama taron ƙudaje masu ɗimbin yawa waɗanda suka ci ƙasar duk da gidajen mutane, suna ɓarna da yawa. Annoba ta biyar sai wata mutuwar dabbobi mai tsanani bisashe da yawa sun mutu, amma ko dabba ɗaya ba ta mutu cikin garkunan ’ya'yan Isra'ila ba. Duk da haka Fir'auna ya taurare zuciyarsa, ya ƙi sakin mutanen Isra'ila, sa'an nan marorai masu zafi sun ɓullo a kan mutane da dabbobi. Nasi ya ce, Masu sihiri suka kasa tsayawa a gaban Musa, saboda maroran, gama suka kamu da maroran kamar sauran masarawa. Fitowa Sura tara aya sha ɗaya Annoba ta bakwai Ƙanƙara mai tsanani ce, yadda ba a taɓa gani a Masar ba, tun kafuwarta, ƙanƙara ta faɗo ta ɓata gonaki duka, bayan wancan ta ƙare, sai ƙasa ta cika da fara. duk abin da ƙanƙara ba ta kashe ba, fara suka cinye, fara annoba ta takwas ce. A cikin annoba ta tara, Allah ya ce ma Musa, Miƙa hannunka sama, domin a yi duhu cikin ƙasar Masar, irin duhun da za a iya taɓawa. Fitowa Sura goma aya ashirin da ɗaya Sa'an nan, don tsawon kwana uku ba mai ganin komai amma a jiha inda ’ya'yan Isra'ila suke da zama akwai haske, annobai ba su shahe su ba, sai dai dukan wannan bai sa Fir'auna ya tuba ba, bai saki mutanen Isra'ila ba, littafi ya ce, Fir'auna ma ya ce wa Musa, Tafi, ka ba ni wuri, ka mai da hankali fa, Kar in ƙara ganinka, gama ran da na sake ganinka, ran nan ka mutu. bisa ga fitowa Sura goma aya ashirin da takwas. Akwai saura annoba guda wadda Allah ya zubo bisa Fir'auna da Masarawa, amma sai darasi mai zuwa za mu yi nazarinta, don lokacinmu yana ƙurewa. Yaya za mu taƙaita darasin nan na yau, bari mu yi shi haka, Fir'auna ya nemi ya yi jayayya da Ubangiji Allah, ko Fir'auna da malamansa da bokayensa sun ci nasara bisa maɗaukaki, ko sun rinjaye shi, a'a, ba mai iya kokuwa da Allah ya kuma kada shi, ba dama ƙwai ya yi kokuwa da dutse ya kuma ci nasara. Me Allah yana faɗa mana cikin abin da muka karanta yau, Nassi ya ce, Waɗannan abubuwa da suka faru da su misali ne an kuma rubuta ne don a yi mana gargaɗi, Korintiya ta fari Sura goma a sha ɗaya. Nufin Allah ya yi mana gargaɗi, Allah yana son mu dubi kanmu a hankali mu kula da gargaɗinsa Ku masu sauraro a yau, ko kuna mai da hankali ga maganar Allah, kuna yi mata biyayya, ko kuwa kamar Fir'auna, kuna jayayya da Allah, bari zuciyarku ta ba ku amsa, ko kun miƙa kanku ga maganar Allah, wannan baya nufin kuna biyayya da al'adun kakanni da addininsu ba, amma ina tambayar ko a cikin tawali'u kun karɓi maganar Ubangiji Allah, ko kuwa maimakon wannan kuna kokuwa kuna jayayya da Allah. kada ƙwai ya yi kokowa da dutse, ɗan adam yana kamar da ƙwai mai saurin fashewa, maganar Allah tana kama da dutse da baya jijjiguwa. Littafi ya ce, Duk ɗan adam kamar ciyawa yake, duk darajarsa kamar furen ciyawa take, ciyawa takan bushe, furen kuma yakan faɗi, amma maganar Ubangiji za ta kasance har abada. Bitrus ta fari Sura ta fari aya ashirin da hudu da ashirin da biyar Maganar Allah madawamiya tana kama da dutse mai ƙarfi, duk wanda ya gina rayuwarsa bisa dutsen nan ya kafa rayuwarsa bisa tushe mai ƙarfi, amma idan ka ƙi gina rayuwarka bisa dutsen nan, to, wata rana dutsen maganar Allah zai faɗo bisanka ya muƙurƙushe ka Kwai ba ya da ikon kokowa da dutse ya ci nasara, ballantana ɗan adam ya yi jayayya da madawamiyar maganar Allah ya tsira daga hukunci. Ya kamata mu tsaya a nan, na gode don sauraro, in Allah ya yarda, a nazari mai zuwa za mu ga abin da Ubangiji ya yi don ya sa fir'auna ya saki ’ya'yan Isra'ila su fita daga Masar. Allah ya sa muku albarka yayin da kuna tunani akan abin da annabi Musa ya rubuta a taura cewa, Ubangiji Allah, dutsi ne, aikinsa kuma cikakke ne, gama dukan hanyoyinsa masu adalci ne, Allah mai aminci ne, babu rashin gaskiya a gare shi, bisa ga maimaitawar shari'a Sura talatin da biyu aya hudu Allah ya taimake mu, amin.